karatun da fadilatul allamatul albani ya yi matake da karatun hadithi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa malam idan da yan su manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabul hajji kuma a ƙarƙashin babin da ke bayani akan faɗin allah maɗaukakin sarki يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج أميق ليشهدوا منافع لهم Muhallin shahid a cikin wannan babi shine abin da ya shafi tafiya aikin hajji akan abin hawa shin ya halatta ko bai halatta ba kamar yadda ya halatta mutum ya tafi a ƙasa ya taka sai ya sayyada kannas har ya sauke faralin shi ya dawo to haka ya kamata mutum ya taka ya hau jirgin sama ko jirgin ruwa ko jirgin ƙasa ko ya je a mota wani ya hau babur ko keke ko daga cikin dabbobi kayan sifiri da ake zuwa sauke farali to duk mutum yana da dama zai iya zuwa ya sauke faralin shi a haka idan wa manta ba a karatunmu da ya gabata muna kan jin bayani dangane da rijalus sanad na hadisin da imamul bukhari ya samo shi daga ibrahim dan isa ya ce daga al-walid shi kuma malam walidu al auzai ya karantar da shi daga ata cewa jabir dan abdullahi ya kasance yana karantar da su wannan hadisin cewa أن إحلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان wanda annabi ya yi yayin da ya tafi aikin hajji ya yi ne min zulhulaifa daga miƙatin madina na zulhulaifa hinastawad bihi rahilatuhu a sanda abin hawan shi ta daidaita da shi zai fara tafiya lokacin annabi ya ɗauki harama mala ya ce rawahu anasun wabna abbasin radiyallahu anhu. wannan hadisi kamar yadda muka ji a ruwayan jabir yake to anas da ibn abbas ma duk sun ruwaito kwatankwacin shi to daga cikin mazajen isnadin da suka rage ba mu ɗan tattauna tarjama takaitacce a kansu ba shine alwalid shi wannan alwalid sunan mahaifin shi muslim ana mai alkunya da abul abbas wal amawi al-qurashi maulahu ad-dimashqiyu kuma shi wannan mutumi asalin shi ɗan dimashka ne sami al-auza'i ya yi karatu a hannun al-imam al-auza'i wa yazid ibn abi maryam da kuma malin yazid dan abi maryam wa abdurrahman ibn numairin warawa anhum himyari al-imam al-himyari yayi karatu a hannun al-walid ibn muslim abul abbas wa ali ibn al-madini wa ibrahim ibn musa wa abu musa muhammad muhammad ibn musanna az-zamani sannan ibrahim dan munzir ya yi karatu a hannun alwalid da muhammad dan mihran da suleiman dan abdulrahman da duhaimun ya fitar da riwayan da yiwu daga alwalid dan muslim abul abbas a cikin kitabu sala wannan malami ya rasu hijira na da shekara 195 ku ga irin yadda allah maɗaukin sarki ya marayuwan shi albarka ta yadda ya karantar da manyan malaman da duniya ke tunƙaho da su a duniyan hadisi a duniyan fikihu a duniyan abin da ya shafi tarihi da ƙida waɗannan ɗaliban shi ne allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi abin da ake so da mu kenan a matakin farko mu gyara imaninmu sannan mu tsarkake mu. kuma mu tabbata mun zama mutanen kirki a cikin mu'amalolinmu duk wani doka na allah maɗaukin sarki da ya ɗora na mu yi ko mu bari mai kokari mu bi ta sau da kafa sannan mu dage mu sa ƙwazo da himma waje neman ilimi sannan idan ilimin ya samu kuma kar mu koro mu rowa mu samu ganda da kasala wajen karantar da al'umma wannan ilimi domin akwai alkhairi mai yawa a cikin duk wani ilimin da ka karantar yanzu waɗannan malaman da suka karantar da waɗannan hadisai da al'imamul bukhari ya bi su ya tattara su wuri ɗaya duk hadisin da aka karanta suna da lada duk hadisin da aka yi aiki da shi suna da lada duk hadisin da aka biya mu kowaye shi ko ya aiki da shi ko ya karantar ko ba ya karantar ba ba dai ya ji ba ba a ciki an kira sunan annabi an mai salati ba bayan kira sunan sahabi an mai taraddi ba duk wani alherin da wani ya samu sakamakon hadisin da a karanta da waɗannan bayan allah suna da kamishin da za a ba su ka auna dubunnan shekaru da so kwasu ya fara su ko shekara 200 bai kai ba da hijira kusan sama da shekara 200 da suka gabata haka ake so mu kokari mu gyara rayuwar mu kuma waɗannan bayanan da muke karanta na waɗannan malamai ba cika lokaci muke ba jama'a a matsayinka na ɗalibin hadisi dole ka san su sannan kuma zai ƙara maka himma da ƙwazo da jajircewa wajen al'amarin ilimin nan domin ba abu ne na wasa ba allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malamin alwalidu ɗan muslim shine al-imam auzai shi kuma sunan shi abdurrahman bin amr abu amrin ashami yuqalu lahu al-auza'i shi wannan malami ya shahara da sunan al'auza'i auzai wa lam yakun minhum to amma ba ɗan garin auza ba ne kun gani shi mazaunin auza'a ne ya ji daɗin gari sai ya zauni garin sai danganta shi da sunan garin ya marin jaye hakikanin sunan shi yanzu aka samu ɗaliban hadisi waɗanda suka goge wajen karanta hadisin sama da guda ɗari ba ka iya fitar da mutum goma a cikinsu in dai ba sun ba da ƙoƙari da ilmin rijal ba su iya gaya maka hakikanin sunan al'imamu al'auza'i hadis ce maka auza'i su faɗi su ce abdulrahman dan amr zai wahala ballantana alkunyan shi abu amrin ashami mala ya ce inna ma kana nazilan fihim shi al'imamu al'auza'i ya sauka garin ne a matsayin bako kuma sai ya shahara da sunan garin wal auza min himyar wannan gari na auza to yana gunduman himyar ne wahiyar ƙaryatun bi dimashqa wani gari ne a dimashqa sham wanda kamar misali ka ce al'imamul auza'i ɗan gunduman tukur ne ita kuma tukur tana ƙarƙashin ƙaramin hukumar zariya ne kun gano wannan da kyau ku to haka garin auza yake daga garin himyar himyar kuma yana daga garin dimashka ita dimashku sham ita ce garin an fahimci wannan da kyau ku nan ne babban birnin ƙasan Sami'ar zuhuriya wa nafi'an wa ata al'imam al'auza'i ya yi karatu a hannun al'imamun zuhuri da nafi'u da ata da ishaq ɗan abdullah bin abi talha wa yahya bin abi kasirin duk waɗannan hamshakan malaman duniya sun karantar da al'imam al'auza'i shi kuma waɗanda suke karatu a wurin shi akwai ibn al-mubarak da al-walid ɗan muslim da muhammad ɗan harb al-abrash da bishir bin bakar da muhammad ɗan yusuf al-firyabi da abu asim annabil fil ilmi shi abu asim annabil ya kawo riwayan al-imam al-auza'i a cikin kitabul ilmi wa ghairi mauduin ba ma wuri ɗaya ko biyu ba da ya kawo riwayoyin shi qala al-bukhari al-imam al-bukhari yace akhbarana muhammad ibn yusuf wa abu ahmad qala akhbarana abu mishirin qala mata sanata sab'in wa hamsina wa mi'a shi al'imam auzai ya rasu hijira na da shekara 157 bakwai. ghadatal ahadi safiyan wata ranar lahadi allah maɗaukin sarki ma al'imam al'auza'i rasuwa ne halata min safar kwana biyu a cikin watan safar wa qala zuhaili al-imamu zuhali ya ce akhbarana ibnu bukairin haka ibnu bukair ya bamu labari ya ce mata sanata saba'in wa hamsina wa mi'a al-imam auzai lallai ya rasu hijira na da shekara 157 ne wa huwa ibnu bida'in wa saba'ina yana ɗan shekara saba'in da wani abu a duniya qala abu isa abu isa tirmidhi ya ce mata sanata saba'in wa hamsina wa mi'a wa qala ibn sa'ad mata sanata saba'in wa hamsina wa mi'a wa huwa ibn saba'ina sana shi al'imam ibn sa'ad a cikin tabakat ya ce na ɗan shekara saba'in cif allah maɗaukin sarki ya yi ma al'imam al'auza'i rasuwa mun gano wannan da kyau ko a matsayinka na ɗalibin ilimi yanzu ka san waye auza'i da za a yi maka jaraba a ce ɗan yi bayani takaitacce kan al'imamul auza'i sai ka ce sunan shi abdulrahman dan amr ana mai alkunya da abu amrin asalin shi mutumin sham ne amma sai ya koma zama a garin auza da ke gunduman himyar wanda yake a nan dimashku sham kuma babban malami ne wanda ya karatu a hannun manyan malamai kamar sal imamu zuhuri da nafi'u kuma ya karantar da manyan malaman duniya irin sal imam ibn mubarak da muhammad ɗin yusuf alfiryabi sannan ya rasu hijira da shekara 157 yana ɗan shekara 70 da wani abu duk wanda kai ma wannan bayanin zai ce ka san auza'i amma ɗalibin hadisi wai ba zai iya waɗannan abubuwan ba tsakani da allah kuma ka ce waɗannan littattafan kasan su kenan wannan zai ƙara maka aminci da cewa dukkanin abin da sa imamul bukhari suke ruwaitowa a cikin littattafansu suna ruwaito maganganun da suke tabbas ne na gaskiya sau da waɗannan kaji malaman duniya ne wani ya ji daga wani wani ji daga wani har zuwa ga manzan allah ba ba samu tintibi ko kwaya ɗaya ba allah ya saka musu da alkhairi malamin al'imam auza'i a cikin wannan hadisi shine malam ata'u dan abi rabah al-qurash al-fihri wasu mai abi rabahin sunan al'imam sunan ibn abi rabah shine aslam maula libani jam'in shi bararren bawa ne na banu jam' wa yuqalu maula libani fihir wasu suka ce maula bani fihir ne wa yuqalu maula libani jusham wasu suka ce a'a maula ne na bani jusham alfihiri kunyatuhu alkunyan shi shine abu muhammad wa yuqalu kana min maulidil jind wani sha'abi makka shi wannan malami ya taso a garin makka ne eh wa'allim wa'ala wa'allamal eh, kitaba bi ha in ta biha intahad fatwa makka ilaihi a garin makka wannan malamin ya tsaya ya goge dangane da abin da ya shafi alkur'ani mai girma kuma sai da ya zama hamshakin malamin da duk wata fatawa ta garin makka to daga kan shi shi ke na magana ya kare wa'ila mujahid da shi da malam mujahid su ne manyan malaman da ke fatawa a garin makka fi zamanihima a zamaninsu wa aksaru zalika ila a amma mafi yawancin malamai sun fi zuwa da fatoyinsu wajen al'imamu a ta'u wani sha'abi makka ya rayu a garin makka sami'a ibn abbasin kuma shi almajirin ibn abbasin wa Jabiru ibn abdullahi kuma ya karatu a hannun Jabiru dan abdullah wa abu huraira wa ubaidillahi bin umairin wa urwatu bin zubair duk waɗannan malaman ata'u ɗan abi rabah ne warawa anhu ibnu dinarin ibnu dinar ɗalibin shi ne wa zuhuri al'imamu zuhuri malamin imamu malik ɗalibin shi ne wa qatada wa ayyub Ibnu saktiyan wa ibn jurejin wa habibin al-muallim fil ilmi wa akhir sala wal jana'iz wal at'ima wa gairin mauduin tarihi ko kuma hadisan malam ata'u al-imam al ya kawo shi a cikin kitabul ilmi da kitabul sala da kitabul janaiz da kitabul at'ima da ma wasu jeje daban-daban qala hammad ibn salama hammad dan salama ya ce qadimtu makka ya ce sanda na iso garin makka sanata sanata mata ata na iso ne a shekaran da ata'u ya rasu mata sanata arba'a ashar wakila sanata hamsa ashar wa mi'a ya rasu jana da shekara 115 ko 114 kana maulidu sanata saba'in wa ishirin an haife shi bayan hijiran annabi na da shekara 27 kaga kiris ya zama sahabi mun gano wannan da kyau ku wa qala amru bin ali mata santa samsa ashara wa mi'a wannan babban malami ya ce al a ata'u dan abi raba ya rasu hijira na da shekara 115 ne Allah ya gafarta mashi yanzu a cikin wannan isnadin da muke karanta akwai wata latifa mai ban sha'awa wanda duk wanda aka karanta sai ka ji an ce abu fulan shi baban wani amma mu yanzu da za ka tambayi mutum me sunanka zai ce suna na wani sai shi ma zai ce wana dan wana ba su ba haka suke yi ba ana cewa masmuk sai ka ce abu abdullah muhammadu bin isma'il al-bukhari abin da suke fara faɗi shine mai alkunyansu sannan sai ya faɗi sunan shi da sunan mahaifin shi in akwai wata nisba sai ya faɗe ta haka yake yi ma wani ya sunanka suna na ɗan talawa <laughs> to kaga ne ta ke allah waɗauke sarki ya kiyaye musaba da alkunya abu fulan an gane in wannan ba al'adar mu bane ba mu saba da ita ba to mai da ita al'adar sunna mu saba in wannan bai samu ba to mu saba faɗin mu wane dan wane haka ake yi allah maɗaukin sarki ya samu dace wa bakiyyatu rijalis sanad sayatil kalama alaihim insha allahu ta'ala sauran mazajen isnadin kamar sahabban da ba mu faɗi tun allah da za mu zo mu tarihinsu kusan na faɗa tun a farko farkon ci gaba da karatun nan da muka yi da cewa muna tarihin sahabbai a cikin bulogul maram ga kuma littafin ashabar rasul to kare rika zama maimaici hakan shi yasa da yawa daga cikin wasu daga cikin mazajen za ku ga mun zo muna tsallake su saboda mun yi tarihinsu a baya kun gano wannan sannan idan ya zama isnadi ya yi tsawo ya kai kamar mutum biyar ko hudu to za mu riga ɗiban mutum biyu in mun sa akwai tarihinsu a gaba da in mun je can sai mu tarihinsu a nan kun fahimci wannan saboda kada tarihin ya yawa ya cinye lokacin da za mu fitar da fiqhul hadis. Allah madaukin sarki ya sa mu dace sharhul hadis. wannan gaba a cikin shi malam zai yi mana bayani akan sharhin wancan hadisin da muka karanta cewa annabi yana ɗaukan haraman aikin hajjin shi ne a lokacin da ya daidaita kan abin awon shi kuma ya bi hanya ɗoɗar to lokacin zai ɗauki harama kuma ya fara talbiya a cikin umdatul ƙari sharhi ne na sahihul bukhari a jiz'i na sha hudu shafi na ɗari da casa'in da uku mala ya ce mutabaqatuhu lil tarjama min haisu innan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kasadal hajjar rakiban alaƙan wannan hadisin da kuma babin shine mun ji cewa annabi da ya nufi tafiya aikin hajji to ya nufi aikin hajjin ne akan abin hawan shi wa ala kulli damirin kenan ya atina min kulli fajjin amik wa huwa mutabiqun li qawlihi kuma ya yi daidai da faɗin allah maɗaukin sarki da ya ce wa'ala kulli damirin ya atina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi alahum a cikin tuhufatul ahawaze sharhi ne na jami'i tirmidhi na abul ala muhammad abdulrahman bin abdulrahim al-mubarak furi a jiz'i na uku shafi na 465 ya ce ƙaunuhu hinastawad bihi rahilatuhu annabi yana ɗaukan haraman aikin hajjin shi ne a lokacin da ya daidaita akan abin hawan shi idan kuma ta daidaita ɗoɗar akan hanya fafis sahihai ne an anibin umara annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma a cikin riwayan da ke cikin bukhari da muslim cewa annabi ya ɗauki haraman aikin hajji ne hinastawad bihi rahilatuhu sanda ya daidaita akan abin hawan kuma ita ma tan nutsu ta daidaita gaba ɗaya to sai annabi ya ɗauki harama mun gano wannan da kyau ko mana har an gama juye-juye da kone-kone da rabas da komi an yi saitin maka to lokacin manzo Allah ya ɗauki harami kun sa alherin wannan shine mai yiwa allah maɗaukin sarki bana ko baɗi ya ƙaddara za ka aikin hajji za ka je ka ga yadda mutane suke kwaribi suke kwaba abubuwa kai allah maɗaukin sarki kaga kenan zai kubutar da kai da wancan ɗarkaniyan da suke yi domin kai ka san abin da ya kamata kai an fahimci wannan da kyau jama'a allah ya shirya don wafi lafzin li muslimin a wani lafazin wannan hadisin da muka karanta wanda al'imam muslim ya ruwaito ya ce kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idha wada'a rijlahu fil gharzi annabi ya kasance idan ya ɗora hannu kafan shi alkafan abin hawan shi wan ba'athat bihi rahilatuhu ka'ima kuma abin hawan ta yunkura ta tashi da shi a halla sai annabi ya fara talbiya bayan ɗaukan harama wa fi lafzin a wani lafazi na al'imamu muslim ya ce lam ya hilla ban ga annabi yana ɗaukan haraman aikin hajjin shi ba hatta tamba bihi rahilatuhu har sai abin hawan shi ta yunkura ta tashi da shi walil bukhari an anasin a cikin riwayan al'imamul bukhari daga anas da koma baya hadisin da muka karanta riwayan jabir sai ce warawahu anasun wa buna abbasin haka ne to shine mala yake cewa a riwayan bukhari an anasin falamma rakiba rahilatahu yayin da annabi ya hau abin hawan shi wasta bihi ta daidaita da shi akan hanya ɗoɗar a halla annabi sai ya fara haila ya fara kalman tauhidi ya ɗauki harama kuma ya fara talbiya walahu an jabirin haka a cikin ruwayan al'imamu jabir ya ce inna ihlala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ɗauki haraman aikin hajjin shi ne min zulhulaifa daga miƙatin zulhulaifa hi wadda bihi rahilatuhu sanda abun hawan shi ta daidaita da shi an gano wannan da kyau ku yanzu a matsayinka na ɗalibin ilimi in dai kana bibiyan hadisin kuma kana nazari kuma allah maɗaukin sarki ya taimake ka da kan garo da tsari da saiti da sanin ya kamata yanzu wannan hadisin fa in ka tashi bayani a kan shi to baka da matsala in ka ɗauko ka ce annabi yana ɗaukan haramin aikin hajjin shi ne daga kaza daga kaza sai ka ce bukhari da muslim sun ruwaito hadisin ta hanyar sahabbai uku jabir dan abdullah da anas da kuma ibn abbasin su duka sun tabbatar da annabi yana ɗaukar haraman shi ne bayan da ya hau kan abin hawan shi kuma ta seti za ta kama hanya dodar zuwa garin makka ina ba ta mun gano wannan da kyau shi kenan fa ka da hadisin amma zuwa ita ta tabar za ka ce ya ma hadisin ne yake ya hadisin ne yake a kana da problem wali muslimin a cikin ruwayan muslim ya ce anibin abbasin ruwayoyi sun tabbata guda uku mun ji ruwayan jabir anas fa ibn abbas gashi za mu ci ce sun mara kibar rahilatahu sannan annabi ya hau kan abin hawan shi falammastawat bihi alal bayda yayin da abin hawan ta daidaita hanya ɗoɗar a halla annabi sai ya ɗauki harama ya fara talbiya qala hafiz ibn hajar ya ce wa qad da ma yajma'u bayna hazil ahadis min hadis ibn abbasin inda abi dawud haƙiƙa ya zo abin da zai hada waɗannan hadisai gaba ɗaya wuri ɗaya su ba da ma'ana ƙwaya ɗaya riwayan da abu dauda ya ruwaito daga abdullahi dan abbas wal hakim sun mazakar hadis wa qad taqaddama malice mun yi bayanin hadisin a baya qala law sabata la rajjaha ibtida'il ihlal aqiba salah wancan riwayan hadisin na al abu dauda yana cewa ana ɗaukan harama ne bayan da mutum ya ƙara sallar nafilan nan ina zaune a masallaci zai ɗauka to sai mala yake cewa da hadisin ya inganta to da shi kenan magana ya ƙare illa annahu min riwayatu husayfin sai dai riwayan husayfu ne wa huwa da'ifun shi kuma da'ifi ne sauraka maganan cewa ana ɗaukan harama bayan wanka ko bayan nafilan ɗaukan harami to wannan duk ba daidai ba ne sai mutum ya shiga mota motan ta juya ta kama hanyar maka ɗar ta hau titi da lokacin za ka ɗauki harama kamar yadda manzan allah ya yi wa fi fatihil bari a cikin fatihul bari ya ce wa ta faka fuqaha'il amsar hakika manyan malimaman birane sun haɗu ala jawazi jami'i zalika cewa duk wanda kai yayi daidai wa innamal khilafu fil afdal su sabanin suna ganin wanne ya fi falala e wanda ya fi falala shine wanda manzan Allah ya yi intaha bayani ya kare ko akwai wani mai magana na'am wanda manzan Allah ya shebu falala Allah maɗaukin sarki ya shiryar da babul hajji alar rahali babin nan zai yi mana bayani dangane da ya halatta a yi aikin hajji a kan abin hawa kuma a kan sirdi kada a samu wani sufi ya garzayo a guje ce aikin hajjin ne sai ka sa sirdi zauna a bayan dabba kuna ƙuzan jikin juna ai ba tafiyan jin daɗi za ka yi ba alimamul bukhari ya ce rabu da su babul hajj alar rahali babin da zai bayani akan ya halatta a je aikin hajji akan sirdi akan abun hawa shi yasa in a motan ka za ka ka samu kujera mai laushi ka hai idan kuma a jirgin sama za ka inda hali ka ɗane first class mun gano wannan da kyau ku ya zama ƙalla ba a kasara ba kana tafe cikin aminci hankalinka kunci an gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya shiryar domin mala ce ai hadal ba fi bayani fadlil hajji alar rahali babin zai yi mana bayani akan falalan aikin hajji ne akan sirdi wa huwa bi fatihin ra wa sukunul ha almuhmala wa fi akhirihi lam wa lil ba'ir arrahal sirdi ne na alfadari kasuraj lil faras kamar yadda sirdin doki shi kuma ake ce mashi as-saraj wa fil mukhassas ar-rahal murakkabul lil ba'iri mala yace shi ar-rahal shine sirdi ne da ake daura ma alfadari la ghair ba a ɗaura irin wannan sirdi akan doki ko a ɗaura akan raƙumi alfadari ne kaɗai yake ɓanci da wannan kun gano non to shi sirdin jaki to shi ya sunan shi hmm? eh a ina ke sa a kumari shi kahu hufa eh <laughs> waya cikin almara cewa an buge kuturu a kan jakin shi sai jaki ya mutu sai ana zo an aka zo aka kwanta aka dan miƙar da shi a ga lafiya lo yake sai ana tunanin yadda za a biya shi kudin jakin shi ce a fara maganan kahu shi ne wannan ɗan likafin da ake ɗorawa ya shimfiɗa a bayan jakin ya hau ya wuce da kace mashi ne. sai aka ce kai ana maganan jaki kai kana maganan kahu ya ce ai wannan jazamani. maganan biyan kudin jaki bai taso ba wannan ba ma ja sai an biya amma maganan wannan dan kaho din kar a manta da shi a fara biyan shi tukuna to sirdin ma da aka yaga shi sai an biya allah maɗauki sarki ya sa samu dace wa yajma'u alal arhul ana mai jam'i da cewa arhuli wa rihal yuqalu rahiltar rajula arhalahu rahalan wada'atahu alal ba'ir idan ka ɗaura mutum akan alfadari akan sirdi kana iya cewa hiltun rahala ba'ir lil ba'ir alfadari na ya suna alfadari gaskiya raƙumi na cewa raƙumi na ce mai alfadari ba'ir raƙumi sauri tun da annabi akan akan raƙumi ya ji aikin hajji ba alfadari ba alal eh, kasuwa barakallahu fik mala ya waƙala wa kala abanu haddasana malik bin dinarin an alkasim bin muhammad an aisha radiyallahu anha annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama بعث معها أخاها عبد الرحمن فأتمر من التنعيم وحملها على كتب وقال أمر رضي قال عمر رضي الله عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين a cikin wannan riwayan al'imamul buhari ya yi halin nashi ba kai saba kawo mana riwaya ba da me yake farawa haddasa na haka ne sai al'imamul buhari anan kawai sai ce wa kala a banu wannan mu'allak ne amma wani iri wanda ya zo ala sigatul jazmi ko ala sigatul tamridi sigatul jazam yanzu wannan ya inganta sau da kala ya ce amma inda ruwe ya ce ko kila ko hukiya ya kawo shi ala sigatul tamridin to wannan sai an bincika kun gano wannan da kyau ku amma ya ce rawa ko ya ce kala to wannan garan gangariya ne ya inganta kun fahimci wannan da kyau ku wa kala abanu malam aban ya ce na maliku bunu dinarin an alkasim bunu muhammad an aisha radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wa wa sallama aisha ta ce annabi ba asa ma'aha akhaha abdurrahman ya tura ta tare da ɗan uwanta abdurrahman fa'ta maraha minat tan'imi ya ji ya raka ta ta ɗauko haramin umara daga tan'im za mu zo mu ji abin da ya faru har wannan abin ya faru a haka insha annabi ya sa kanin aisha abdurrahman dan abubakar ya ce ya goya ta a bayan alfadarin shi ko bayan raƙumin shi ya kai ta tan'im su ɗauko harama su dawo za mu ji ina ne tan'im da ɗan takaitaccen tarihin tan'im kamar yadda muka zo muka ji na zulhulaifa an gane wannan da kyau ko shi yasa bayanin yana can gaba wa amalaha ala qatabin sai ya sanya ta a kan kurciyar siddin shi wa ƙala umar radiyallahu anhu umar ya ce shiddur rihala in za ku tafi aikin hajji a akan raƙuma kan dawakai to ku ɗaura sirdi da kyau fa'innahu saboda wannan tafiya ahadul jihadai ne shi ma ɗaya daga cikin jihadi ne da gaske ake yi kun gano wannan umar ya yi aikin hajji kuma ya yi jihadi ya san tafiyan da ake daga inda aka tashi zuwa inda za a kai hari ya san walhalin da ke cikin tafiyar shi sa in za a tafi to ana shiryawa ne mana in za ka yi tafiya kai in a mota ne kai mata sabis a canza tayoyi a tabbatar da lafiyan kowace gaba daga cikin gabobinta a tanaji fayan abubuwa adana cin da tafiyan mai nisa ce shi ma wannan tafiya tafiya ne na jihadi kun gano wannan kyau kuma ya daga cikin shiddun rihal daukan guzuri wadatacce kada mutum ya ce to ba a rasa na annabi in mun ji ko ba guzurin da ya ma nemi sabil in allah maɗaukin sarki ya sa duk kwanan da za ka bi kuma ka tarar an gama raba sabil ɗin kuma ba <laughs> wannan shine batan bakatattar kenan mutane suna bani mamaki wai mutum allah ya mai rufin asiri ya isa wannan garin wai saboda tsabon wauta wai iri da muzu ya ci abinci ya ƙoshi ya bauta ma allah gadan-gadan wai sai ce wai yana aje kudin shi ne wai zai yi tsara ba gome zai siya tsummo kara da robobi sai an yi da gaske ne sai sai mai katakai iyakan abin da zai nan. allah maɗaukin sarki ya kyauta mala ya ce mutabaqatuhu lil tarjama alaƙan wannan riwaya da kuma babin da al'imamul bukhari ya girke mana fi qawlihi ala ce wanda ya abdurrahman ya goya aisha a bayan sardin shi li'annal qatab huwar rahal shi alqatab shine rahal shine sardi as-sagir ala ma nazkuruhu insha Allah ta'ala cikakken bayanin wannan katab din yana nan gaba kaɗan za mu zo mai cikakken bayanin yadda yake wa aban shi wannan aban din da al bukhari ya ce wa qala abanu ya ce bi fatihil hamza wa takhfifil ba'il muwahhada wa nun munsarifan wa ghairu munsarif wannan ana iya tasrifin shi kuma zai iya zama bigayar tasrif ma'ana zai iya ɗaukan kowane irin wasali kuma zai iya cijewa akan yan ɗaukan kowane wasali ibn yazid al-attar al-basri malamin shi shine maluku ɗan dinar shi maluku ɗan dinar mala ya ce azahidul basari babban malamin zuhudu na ƙasan basara ne tabi'iyun naji bin nuni wal jimi wal ba nisba shi wannan ba tabi'i ne naji kuma wannan nisba ce ga garin naji mata santa 30 wa 20 wa mi'a ya rasu hijira na da shekara 123 walam yukharrij al-bukhari lahu ghayra hadha hadis a cikin as-sahih shi maliku dan dinar bai da riwaya a buhari kwata-kwata sai anan kun gano wannan da kyau ku idan wani ya kawo maka riwaya ce a cikin buhari ka ce ina isnadi sai ka ji ya ce haddasa na maliku bunu dinarin kuma ba wannan riwayan ba sai ka ce wani bukharin bukharu wanne ko kana nufin cikin al'adabul mufrad ko khalqu af'alul ibad ko juz'ul qira'ati khalfal imam ko juz'u raf'ul yadaini ko tarihu sagir awsad kabir dukkan lissafo mai littattafan bukhari ka ce a wani ciki amma in a cikin as ne ka ce ruwayan shi ya zo kadai a cikin babin da ke bayani akan hajji akan sirdi a inda al'imamul bukhari ya kawo ruwaya mu'allaka daga aban sai maluku ɗin dinar amma nan kuma kawo buhari magani jama'a mun gano wannan da kyau ku duk wanda zai magana ya ji kasan ma isnadi to matanin ya san cewa kai oga ne a wurin amma kana ta za da matani ana kokowar sa mai wasali daidai yana kwacewa to wannan kuma ai sai dai allah maɗaukin sarki ya kiyaye walƙasim bin muhammad malamin maliku ɗan dinar shine alƙasim ɗan muhammad bin abi bakarin as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu kun gano wannan da kyau ko wa haza wannan hadisin da al-imam bukhari ya kawo shi mu'allaq eh wasalahu abu nu'aymin al-imam abu nu'aymin ya kawo shi a cikin al-mustakhraj da cikakken isnadi yace haddathana abdullahi ibn muhammad ibn usman al-wasiti qala sahal ibn ahmada wa ali ibn al-abbas al-bajali wa yahya ibn sa'id qalu حدثنا عبدا بن عبد الله قال حدثنا حرمي ibn ammarin qala haddasana abanu qala ibn yazid al-attar qala haddasana malikun fazakarahu kun gano wannan kun ji isnadin tirin tirin da yake ko qauluhu ma'aha ay ma aisha radiyallahu anha annabi ya aiki Abdulrahman dan abi tare da aisha su je ya raka ta ta ɗauko harama na umara daga tan'im ƙauluhu abdurrahman a cikin riwayan ya ce ba a a ha abdurrahman haka ya ce ko mala ya ce abdurrahman huwa ibn abi bakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu shi shine ɗan sayyidina abubakar wa kana shaqiqu aisha uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da aisha wa ummuha ummu ruman mahaifiyan aisha sunanta ummu ruman bintu amir wa kanasmu abdulrahman fil jahiliya abdul uzza shi abdulrahman a jahiliya ana ce mashi abdul uzza wa ƙila abdul ka'aba ko suka ce abdul ka'aba ake ce mai fasammahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abdulrahman sai annabi ya canza mai suna abdulrahman da ire-iren waɗannan riwayoyi ne malamai suke cewa idan mutum ya musulunta sai aka ji sunan da yake ɗauke da shi suna ne mai mummunan ma'ana ko suna ne na shirka ko bida'a ya halatta a neme shi ya canza suna kun gane wannan akwai wacce ta zo me sunanki ta ce barra na ce a sunanki juweriya ko yanzu kaga ga musulmi ya zo da wani sunan dodanni to za ka iya canza mai zuwa sunan mutane an fahimci wannan da kyau ko kuma ba wani maganin sai an yanka rago don wanda ya ce to za a canza suna za ka yanka mara rago ne a je ka sai mai kilishi ya isa <laughs> tun da kwaɗai yake ji ba abin da za a yanka wancan ragon na asali da babanka ya yanka maka to ya isa jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya sa mu dace to ne sai mala yake cewa rawalahu an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama a hadis an ruwaito hadisai takwas da abdurrahman ya ruwaito daga annabi ittafaqa ala talatin al-imam bukhari da muslim sun ruwaito uku daga ciki mata bil habasha shi abdurrahman ya rasu a habasha ne alas ne ashara milan min makka tafiyan eh mata bil habshi sunan wuri ne ba habasha ba habshi tazaran wurin da garin makka mil goma sha biyu ne fahamala fahumila aka ɗauko shi daga can a kawo shi makka wadda na fi makka fi imarati mu'awiya a lokacin mulkin sayyidina mu'awiya santa salasin wa hamsina hijira na da shekara hamsin da uku kenan abdurrahman dan abubakar bayan rasuwan annabi sai da shekara 43 a duniya shekara 43 kaga yanzu idan ka ce shekara ka sa ma shekarun hijira ka hada duka shekarun musulunci annabi ya shekara 23 yana da'awa nan ya shekara kuma 43 in ka hada zai baka shekara nawa sittin da to tun kafin annaba aiko shi kuma shi yana duniya kaga muhammad eh, abdulrahman dan abubakar ya da duniya kenan da haka ake lissafin shekarun sai ka gano ka ce kai kai kai wani fa shekarun shi kaza kenan shi yasa in kana karatu to ka rika natsuwa kana sa kan gado za ka gano abubuwa da yawa wanda hatta kila manyan malamai ma ba su gano ba ƙauluhu da ya ce a cin hadisin fa'a'amara ha ai hamala ha alal umara annabi ya aike ta ne ta je ta ɗauko umara ƙauluhu minat tan'im da ya ce daga garin tan'im bi fatihi ta al muthanna min wasu wa nun wa kasar la'ayin. almuhumala maudi'un inda tarafi alharam shi wannan waje tan'im yana dab da gefen garin makka ne min jihatil madina in an kama hanyar tafiya madina ala thalathati amyalin min makka tafiyan mil uku ne daga makka man ka tashi a mota za ka fa lula ne ba jama'a mil uku tafiya ne mai nisa an gano wannan da kyau ku allah ya sa mu dace bala ya ce zikiru ma yustafadu minhu a nan za a bi mana wani bayanin fa'idojin da za mu tsitsinta a cikin wannan hadisin ihtajja bihi qaumun da yawa daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan hadisi minhum amr bin dinar ala anna waqtul umara liman kana bi makka huwa tan'im miqati na mutumin da yake garin makka yake son ya je ya jaddado umara to sai ya je tan'im ya ɗauko sabon harama daga cikin waɗanda suka faɗi wannan akwai amurɗan ɗan dinar wa jimhurul ulama mafi yawancin malamai kuma suka ce mina tabi'ina wa ghairihim tun daga kan malaman tabi'ai da sauran malamai minhum abu hanifa wa ashabuhu malik wa shafi'i wa ahmad wa ishaq wa abu thawr wa akharun da wasu malamai da dama ba waɗannan ba ma suka ce waqtul umara liman kanabi makka alhil duk wanda yake cikin garin makka yake son ya yi umara to ya je bayan gari tan'im ne ko ba tan'im ba mun gane wa huwa kharijul haram da ake nufi da ya fita harami famin ayya hil ahramu biha jaza duk inda mutum ya tsallaka inda ba harami ba ya ɗauko haraman shi ya shigo to umaran shi ta yi sawa'un zalika tan'im shin ya je tan'im ne ya ɗauko aurerihi ko wani tan'im ne min alhilli ya tabbatar da ya dai ina ya je bayan gari amma malam a amru dan dinar ya ce a kawai tan'im ne kamar yadda ake da zulkhulefa arnul manazil ya lamnam kaza kaza kun gano wannan da kyau ku ya ce to miƙatin da za a ɗauki harama daga garin makka shine tan'im sai malamai suka ce ai annabi ya ce ta ɗauko daga tan'im ne kawai don an yi munasaba kuma a lokacin kamar yadda za mu zo mu ji a nan gaba daga zancen da al'imamu tahawi zai mana cewa daga inda annabi yake tan'im ta fi kusa da su ne an gano wannan yanzu ka sa da ya kamata yanzu an baka assignment duk da allah maɗaukin sarki ya maka arzikin zuwa makka hajji ka je ko umara sanda za a zaunan nan bayan an gama ibada ana jiran dawowa gida ko to sai ka ce ya kamata ka je tan'im ɗin nan amma kaka je ka tarar tasi kawai ka tafi je ka samu malami wanda ya san garin domin akwai bayanin yadda tan'im yake da za mu zo mu yi daga cikin littafin mu'jamul buldan har da wasu abubuwa da mutane suke kudurcewa dangane da abin da ya shafi tan'im din domin a tan'im an gina wasu masallatai kusan guda uku dukkaninsu ana cewa masallacin aisha ne ka jefa daga kawai ta tsaya minti biyu ta ɗauko haraba ta dawo har ta gina masallaci za mu zo za ku ji daga cikin mutane har akwai waɗanda suke tafiya tan'im a ƙasa kuma ƙafafunsu ba takalmi su je kawai don su share wannan masallaci don neman lada saboda masallacin aisha ne <laughs> akwai karatuka da yawa sana ko su rijiyoyi sannan hatta ko wasu shaguna da ke gefen hanya duk waɗannan shagunan suna ƙudurce cewa siyayya a cikinsu ma ko wasu abubuwa da dai tun da aisha ta bi ta wurin kaga fa annabi ya bi ta hanyar madina tun daga maka hammadin duk ba su faɗi wannan abubuwan ba kasan kuma idan aka auna aisha da annabi akan sikeli annabi ne zai rinjaya ba <laughs> jama'a kun gano wannan in ka bar mutane suka fara tsula tsayen zugo ba mutanen saudiya ne suke waɗannan abubuwan fa mutane ne suke zuwa daga garuruwa malaman bida sun gama gigita su suna cikin rudani da rudu kawai sai zai sai su kawo irin wannan harbatu mati din da shiririta kawai sai su faɗa ko kuma mutanen ku sun je garin sai suka samu wani da zub gegen gemu yana ta ƙarya sai su dawo nan garin sai su batar da mutanen su da suke nan kusa amma idan ya kasance ka je da iliminka duk waɗannan abubuwan sai ka amfana da su yana daga cikin liyashhadu manafi'a alahu kun gano wannan karkai tanin wai ai in fa za a je za a kashe kuɗi kai ɗalibi ne da kake sa ran da ka zama malami za ka karantar da ɗalibai kai masu bayani za su gane yadda ya kamata a yi shi sa in so samu ne in za ku yi tafiyan aikin hajji ko umara irin wannan ya zama a cikin ayarinku akwai wanda ya san waɗannan bayanan duka in wanda ya sani daga cikin ayarinku bai da yadda zai je ko kuma kila ku 20 ne ko ku kaza ne ku yi karo karo ku haɗa kuɗi ku samu malami a cikinku don ya nuna muku abubuwan da ya kamata na ibada ku tafi tare in ba haka ba sai ku je kawai ku kashe kuɗinku a iska kamar yadda malam zai zo ya gaya mana da yawa daga cikin mutane suna yin aikin hajji ya zama sun yi shiririta wannan a ƙarƙashin babin da zai bayani akan falalan aikin hajji mabaruri mun gano wannan duk za mu tattauna wannan in allah maɗaukin sarki ya so kuma tattaunawa na ilimi na abin da muke so shine duk abin da aka koya ma aka karantar da kai ya zama ka san shi dan 'yan baya fa suna jiran ka in yanzu kana ji ne kawai kana ba wani abu ai ba wani abu ni ban ce zan zama malami ba ran da zaka zama malami fa baka sani ba kuma kana nan wani zai miƙe a ma'aikatan ku ya rika ma annabi ƙarya kuma wallahi in kai shiru ko bayan ka san ƙarya ne ya ci kasuwan annabi ya tafi ba za ka samu rahaman allah ba a lahira ba kokowa ba zagi ba bakan magana ba daga murya ba za ka yi mai bayani abu kaza ba daidai ba ne amma kai din ka taba ji an faɗi ba daidai ba ne amma ba ka manta yadda abin yake to kaga shi ruɗaɗɗe kai kuma kiɗimammi duk tafiyan kuɗa an gani shi sa babban abin da ake so shine duk sanda ake karantar da kai ilimi ka natsu amma kana majalisin ilimi kana gengedi to sunan ruwayoyinka gaba ɗaya sunan sunanka gafili an fahimta duk abin da ka faɗi a cikin ilimi fa ba za a yadda ba sai aka samu wasu gafalallu ne 'yan uwanka